hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar a wahiliyatul abrar wa sha'arul Akhiyar wa talhisul da'awat wal azkar al mustahabba bil lail wan nahar na al'imam abi zakariya muhuddin ya haibun sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna karkashin kitabu ma ya kuluhu idza da khalafi sala a inda a karatun da ya gabata muka shiga babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani dangane da sunayen Allah kyawawa a inda mala ya bude wannan babi da aya ta ɗari da tamanin cikin suratul araf faɗin Allah walillahi al'asna'ul fada fada'uhu biha Allah madaukin sarki yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi za ku roƙo to ku roƙe shi da waɗannan sunayen yanzu kamar bayanan da muka yi a jiya wannan aya ta fito fili ta fayyace abin da allah maɗaukin sarki ke nufi shine waɗannan sunaye to su ne shimfida da sharan fagen duk wata addu'a da zaki da kike sa ran allah maɗaukin sarki ya ansa ya biya miki bukata domin ya ce sunayen shi masu kyau ne in za ku roƙe shi ku haɗa su a cikin roƙon to ya ke roƙon Allah da sunayen to shi ne za mu tsaya da izinin Allah mu fayyace sannan mu zo da bayanai a kan waɗannan sunaye da tantance yadda ake tabbatar da suna ga Allah ba haka kawai ne mutum zai kalli dirin kalmomin larabci kawai ya ɗauka ya kalama Allah ya ce ai wannan suna ne na Allah kuma har ya kai ga yana roƙon Allah da shi akwai matakai akwai tsari abin ba buɗe yake kowa yi abin da yake so ba Allah madaukin sarki ya samu dace domin cika alƙawarin da muka yi ajiya kafin duk waɗannan bayanan za mu fara gabatar da ma'anan kowane suna daga cikin waɗannan sunaye casa'in da tara da annabi ya faɗi falalansu amma waɗanda za mu kawo za mu zo da su ne alatar tartibul ƙur'ani jeren gengen da alƙur'ani ya zo da shi sannan mu tattauna shin wannan ruwayan tirmidhi da ya ɗibo tarin waɗannan sunaye guda casa'in da tara a zubi ɗaya cikin hadisi wai hadisin ya tabbata tukuna domin hadisin bai tabbata ba to sai mu ɗibo sunayen da suka tabbata sai a bayanin su ki ji ki kiyaye ki san su kuma ki aiki da su yana daga abin da ake ce ma aiki da sunayen Allah da siffofin shi sanin su da sanin ma'anansu imani da su da kuma roƙon Allah da su shi ne kin yi aiki da su amma ya lalasaf da yawa daga cikin mutane kawo mujarradin haddan ne don da aka samu zai ce Allahu an rahmanu ba ka ke ba an kai ƙarshe an dire me ma'anan Allahu bai sani ba me ma'anar an rahman bai sani ba ya ke imani da Allahu arrahman rahman bai sani ba ya ake aiki da su bai sani ba an fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu asma'ullahil husna Malai ce anna asma'ullahil husna la tanhasiru fil asma'i tis'a wa tis'ina al-mazkura fi ba'd al-ahadith as-salifa sunayen Allah maɗaukin sarki kyawawa latan hasiru ba wai an taƙaita su ne fil asma'i tis'atan wa tis'ina iyakan guda casa'in da tara almazkura adadin da aka ambata fi ba'adil hadisu salifa a cikin hadisin da ko hadisai da suka gabata salifatu zikir wanda mun ambaci ɗaya daga cikin hadisan a karatun da ya gabata allati yufhamu minha min awwali wahala wanda a karan farko abin da mutane suke fahimta kenan ana cewa Allah maɗaukin sarki ya da sunaye abin da ke faɗowa cikin tunani shine guda 99 wani zai ɗauka iyakan waɗannan 99 iyakansu kenan sunayen Allah wa anna asma'allahi al-husna hiya hadhihi faqat wani zai yi tunanin waɗannan casa'in da taron su ne kaɗai sunayen Allah allati yumkin hibzuha wanda haddace su ɗan adam zai iya yi a zama ɗaya wa ihsa'uha da kuma kaiwa matuƙa wajen tacewa da tantance su da ƙididdige su da iyakance su kun gano wannan hala ce ba fa su kenan ba ba wannan casa'in da taron ba ne dalili kan haka an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abdullahi bin mas'ud allah ya kara mashi yarda allazi yaqulu fihi hadisin da yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله annabi ya ce man kathura hammuhu duk mutumin da damuwa ta yi mai yawa to kun ji ko duk maganganun da muka yi kun ji hadisi damuwa na ko menene na lafiyanki ne tarbiyyan ƴaƴanki ne jalinki ne zamantakewan aurenki ne ko menene in dai damuwa ya taso maki fal yaqul annabi ya ce mutum ya faɗi allahumma inni abduk allah ni bawanka ne wabni abdik ni ɗan bawanka ne wabni ammatik ni ɗan baiwarka ce mana da ni da uwa da uba na gaba ɗaya mu bayanka ne wa fi kuma allah maɗaukin sarki ina cikin damƙarka ne da ikonka Na nasiyati biyadik sannan makwarkwaɗata tana hannunka ne akala na gaba ɗaya ya taru a hannunka bayan da na iya ya Allah madin fiye hukumuk sannan duk wani hukunci da ka zartar a kaina wannan hukuncin babu ɗagawa tabbas ya tabbata adlun fiye qada'uk duk abin da ka hukunce ka hukunta a kaina Allah wannan adalci ne as'aluka Allah ina roƙonka bi kullis min huwa lak da duk wani suna wanda yake naka ne san maita bihi nafsuk wanda kai ka kira kanka da wannan suna au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da wannan suna cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wanda daga cikin bayinka wannan suna au alhamta ibadak ko kuma kai ilhaman wannan suna ga wanda daga cikin bayinka a wista asarta bihi fi ilmil gaibi indak ko kuma ka keɓance wannan suna a wajen iliminka na gaibu wanda baka sanar da kowa shi ba an gano yanzu kun ga wannan hadisi na annabi yana karantar da mu yadda ake ma Allah kirari kin je ne kika fara Allah ni bawanka ne dan bawanka ɗan baiwarka makwalkwaɗana na hannunka allah duk hukuncin da ka zartar a kaina ya zartu ka adalci ne a kaina ina roƙonka da duk wani suna naka kun ga wasu da sunan allah ko haka ake ma allah kirari ba ke fara daga nu allah ka dai san je na yi wa rabi kare ba allah yau kuma gashi na ji wani ai ba a haka mun gane wannan sai kin yi shimfiɗa da sharan fage kin jinjina ma Allah ke ta wasu liki kaza ki kaza sai ki isar da ki yanzu anan abin da kawai mala yake so mu cire a cikin wannan hadisin shine Allah yana da sunaye da suka fi tara domin akwai sunayen da ma bai gaya ma kowa ba akwai kuma wanda ya gaya ma wasu amma nan an faɗa mana falalin tara ne kaɗai. ya ce wal hadis shi wannan hadisi ya dullu bi kulli wuduhin qarara abin da hadisin yake nunawa ala anna asma allahi kasira cewa sunayen Allah suna da yawa mutanawwi'a kuma nau'i nau'i ne hasaba tawzi'il hadisi mazkura gwargwadon yanda hadisin da muka karanta yanzu yazo wa huwa amrun wadih ai al'amarin hadisin a fili yake li'anna kamalatin lahi la ai cikan Allah madaukakin sarki bai da iyaka cikan Allah da matsayin Allah ce sunayen shi guda 99 ne ayan iyakance suke la ya tanaha wannan bal huwa mawsufun bi kulli kamalin subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki abin a shi ne da duk wata siffa na cika domin yana cewa kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi da duk tekunan duniya za a narkar da su su zama tawada domin a zauna a rubuce kalmomin ubangiji la nafidal bahru da tekun ya kare kaf qabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin kare rubuce kalmomin ubangiji walau ji'ina bi mithlihi madada ko da za a kawo irin wannan ninkin ba ninki na tawada adadin tekunan duniya ba sa iya kare kalmomin Allah yanzu da nan 99 'yan ɗaya zai iya rubuta su an fahimci wannan amma kalmomin Allah medad ba su iyawa ha za ma wannan bayanin kenan wa itimaman lil fa'ida ƙoƙarin cika wannan fa'ida wal iqa'i hadin nuqra da kuma ƙoƙarin wannan gaba a bata ma tastahiqqu min al haƙƙin da ya kamata na cikan bincike an huna ma zakar al hafiz ibn al qayyim za mu kawo bayanin da ibn al qayyim yayi inda qaulihi ta'ala inda Allah maɗaukin sarki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah maɗaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka ku roƙe shi da waɗannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi waɗanda suke kauce ma sunayen Allah da waɗanda suke wuce gona da iri wajen sunayen Allah da waɗanda suke ta'adi da taɓargaza dangane da sunayen Allah Allah maɗaukin sarki ya ce yi watsi da waɗannan fita batunsu an gane wannan ibn al-qayyim sai ya ce aslu tauhid kun ga abin da yake asalin tauhidi isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi shine bawa ya tsaya ya tabbatar wa Allah maɗaukin sarki abin da ya tabbatar ma kanshi Au asbatahu lahu rasulahu min al-asma'il husna ko kuma bawa ya tabbatar da abin da annabi ya tabbatar ma Allah daga sunaye kyawawa wa ma'arifatu mahtawat alaihi min maani sai ko mutum ya kokarin sanin abin da waɗannan sunaye suka kunsa suka tattaro na ma'anoni aljalila maɗaukaka to shine kowane suna za mu zo mai da ma'anan shi da malamai suka ambata domin mu fahimci sunan don mu san yadda za mu aiki da shi wal ma'ariful jamila kuma a samu kyakkyawan masaniya dangane da waɗannan sunaye na Allah wata abudu lillahi biha da kuma ƙoƙarin bauta ma Allah da waɗannan sunaye wa du'a'uhu biha da kuma ƙoƙarin roƙon Allah da waɗannan sunayen da ya ce fada'uhu biha in ba ki san su ba ki roƙe su da su hmm? za ki iya ba ba ki san yadda za a yi ba misali kina son ki kira na a waya in ba ki san lambar waya na ba za ki iya kira na ba duk yadda yake ta kokarin haɗa lambobi sai dai kira wasu haka ne to Allah maɗaukin sarki in baki san yadda za ki roƙe shi ya karɓa ba za ki ta ɓata ma kanki lokaci ne kina ta biye biye ba ki roƙon shi ba ko ki roƙe shi kuma bai san kina yi ba don ba shi ka roƙa ba yana da hanyar da ya tsara a roƙe shi yi kokari ki san waɗannan hanyoyi da ake roƙon Allah sai ki tsira Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu fa kullu mutallabin yatlubu al-abd min rabbih min umuri dinihi wa dunya mala yace duk wani mai fafutuka duk wani mai nema to bawa yana nema daga ubangijin shi wasu al'amara ne da suka shafi addinin shi da kuma abubuwa waɗanda yake neman su biyu ya samu biyan bukata na al'amarin lahirin shi falyata wasal ilaihi bismihi to duk bawon da yake neman bukatan shi na duniya da lahira su biya to ya kamun kafa da suna daga cikin sunayen Allah a wajen Allah munasibin lahu sunan da yake da munasaba da wannan mun gani sunan da yake da munasaba yanzu kina neman ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ki in za ki roƙi Allah da sunan da wani sunan za ki kira shi ki roƙe shi da shi eh za ki ci kina neman cin jarabawa wani suna ne za ki kira daga cikin sunayen Allah ki ci jarabawa jali ya kare kina neman jali ya samu wani suna ‘ya'ya sun fanɗare kina neman su komo kan hanya wani suna sai an karanta da ke a sunayen suke me ma'anan sunayen ya ake roƙon Allah da su in ba ki san so ba ki ɗauko su ki haɗa cikin addu'anki to sai mala yake cewa min asma'illahi husna daga cikin sunayen Allah kyawawa man da aho li wusulin rizq duk mutumin da zai roƙi Allah dan yana fatan ya samu arziki falyas alhu bismir razzaq to in zai tashi ce roƙi Allah da sunan ar-razzaq wal husulir rahma wal magfira in ko mutum misali yana son ya roƙin rahama da gafara ne fa bismir rahimir rahman sai roƙi Allah da sunan Arrahim rahim ar-rahman karim waɗannan sunaye guda hudu su zai hada ya roƙi Allah da su ya hada da al'afu al-gafur at-tawwab wa hawa zalik ki ce ya rahimu ya rahman ya barul karim ya afuwal gafur ya tawwabu zal jalaluwal wal ikram sai ki faɗi buƙatun ki na wannan haka ake haɗa su kake ibo sunayen da ba su da alaƙa sai in kina son gaba ɗaya ne ke ne da dukkanin sunayen Allah madaukin sarki amma in ba haka ba kowane suna yana da mahallin shi yana da inda ake roƙon Allah da shi gwargwadon ma'anan don ya dace da abin da kike roƙo shi Allah ya fi kowa tsari kuma yana son duk abin da za a yi shi a bisa tsarin yake son a gudanar da shi Allah maɗaukin sarki shiryar don wa afdalu min zalika an yad'uhu bi asma'ihi wa sifatihi du'a al-ibada mafi soyuwa ko mafi falala daga cikin abin da bawa zai makale ma wajen roƙon Allah to fa roƙi Allah da sunayen Allah da kuma siffofin shi irin addu'a na ibada za mu zo mu ji ya nau'in wa ibada take wa zalika bi istihdarihi ma'anil asma'il husna shine sanda zaki roƙi Allah da wannan sunan wannan sunan da kike amfani da shi wajen roƙon zuciyanki ta riga halarto maki tana hasaso maki asalin ma'anan sunan ba kawai kina faɗi ar-rahman ba ki ma san me ma'anan ar-rahman ba kina faɗin arrahim ba ki san me asalin ma'anan arrahim ba in kina halatto da sunan aranki to sunan wannan abin da kike du'a'u ibada bayan kina roƙon Allah bukatan ki zai biya sannan ana rubuta maki lada mai yawa da zaki samu kuna gano wannan da kyau shine abin da mala yake so ya fayyace mana Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi wa tahsilha fil qulub sai ya zama wannan abin da kika sani na ma'anan wannan suno sunayen Allah yana ɗamfaruwa a cikin zukata hatta ya ta'assarul qulub a fariha har zuwa lokacin da zuciyan bawa zai tasirantu da wannan sunan wa muqtadiyatiha da abin da sunan yake hukuntawa wa tamtali'u bi ajlil ma'arif bi ajallil ma'arif sai zuciya ta cika fal da waɗannan sanin Allah maɗaukin sarki da ke tattare cikin waɗannan sunaye nashi idan zuciyanki ta zama haka ma'anan sunayen Allah sun kama zuciyar ko ina naki ya zama ma'anan sunan Allah ne zai bi a cikin tunaninki da abin da kike nazarta a hankalinki to duk sanda kika daga hannu zaki roki Allah Allah madaukakin sarki zai biya miki bukatun ki kai tsaye ma baki san ma'anan ba sai ki karanta waɗannan sunayen duka in baki san ma'anan su ba kawai dai kin yi tilawa Allah shi kyauta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman Allah madaukakin sarki ya da sunaye 99 mi'atan illa wahida ɗari ɗaya babu man ahsaha wanda ya kiyaye waɗannan sunaye da khalal janna wannan ya shiga aljanna kiyayewa hadda kiyaye sanin ma'ana kiyayewa halatto da ma'ana kiyayewa aiki da su kiyayewa imani da su duk waɗannan abubuwan suna shiga ƙarƙashin imani Asma'ul asma'ullahi husna annaha yustajlabu bihal khair kun ga waɗannan sunaye na Allah da aka ce kyawawa to suna jawo ma mutum alheri sannan ana amfani da su wajen jawo alheri zuwa gare ki wa fi'u bi hashar sannan ana amfani da su wajen tunkuɗe sharri kun gano wannan da kyau ku fasmullahi yadfa'u kun ga sunan Allah yana tunkuɗe ma bawa ay yatruduhu wa yamna'uhu in kina yawan karanta sunayen Allah da sanin ma'anansu ku sharri ma bai zuwa wajen ki, duk inda yake ba ma zai zo ba shi sunan da kanshi zai tunkuɗe maki ai ta shirya maki makirci laila nahar a ma'aikatan ku ne a gidanku ne unguwanki ne ƙawaye ne muyagun magabta ne aljanu ne masu tsurku ne kowa sai ta yi inda kin tsara wannan ba zai zo gare ki ba shi sunan Allah yana tunkuɗe sharrin ba ma zai zo ba mun gano wannan da kyau ku addarar wayar fa'uhu in kuma bala'in ya zo to sunan Allah madaukin sarki yana dauke shi ay yaziluhu ba'da nazulihi idan bala'in ya riga ya faru to karanta waɗannan sunaye na Allah sanin ma'anan su halatto da ma'anan a zuciya aiki da su kamar yadda Allah ya ce to yana ɗauke bala'in bayan ya faru in kuma kina kiyayewa kamun faruwan to dama ba ma zai faru ba to dan Allah ke so kike ga kullun ga cikin matsala ga hanya cikin sauki amma shaɗin ya zo ya ce miki ke mai mai gafanki in matsalar ma ya so ki sai dutse ɗan libya ki jika ki sha shi kan shi wannan matsala ne wa min barakatil asma'il husna yana daga cikin albarkan sunayen Allah kyawawa anna لا يقرب ما ذكر عليه اسم الله duk abin da aka ambaci sunan Allah kan shi shedanu ba sa zuwa wajen ko menene ko wannan zaki aji in dai da sunan Allah shedan ba zai iya taba shi ba kusa da shi ma ba zai yi ba ki dafa kan ƴaƴanki ki masu addu'a da safe ki masu yayin kwanciya bacci shedanu ba su matso ki ba ba su matso su ba komi naki yana da cikakken tsaro bari ku ji qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda dukhulihi duk sanda ɗaya daga cikin ku zai shiga gidan shi sai ya ambaci Allah yayin shiga gidan wa inda ta'amihi da yazo cin abinci sai ya ambaci sunan Allah qala ash-shaytanu sai shaɗan ya ce lama bi talakum wala asha gidan nan ba san wajen kwana ba sannan babu abinci Don an ambaci sunan Allah a gidan shaɗani ba zai kwana gidan ba an zo cin abinci an ambaci sunan Allah shaɗani ba zai samu abinci ba yana daga cin abin da ke haifar mutane da bala'i na rasa abinci fita talauci da kamfan abinci shine su da iyalan in sun tashi cin abincin ba sa ambatan Allah kawace yake yi sai shekanin sai su rika cinye albarkan abincin sai a bakku da tarin dissa kun gano wannan matsaloli ta samun ku ku sani ba sannan gidan sai ya zama tasha daba sansani na taruwan aljanu taruwan shedanu a gidanku ku yadda za ku yi sun riga sun mamaye yankin sakamakon rashin ambatin sunan Allah za a shiga gida ba sallama adda shiga ban daki babu abubuwa iri-iri da ya kamata a yi babu kuma waɗanda suka fi kowa sakaci akan haka ustazai ne su ustazai wasu sun san Allah Allah nasu ne ba sai sun kira shi ba in ma mutum yana yawan kiran sunan Allah ya sace sai ka ce wani sabon ustazu haba ustazu ya kike nan kin cika kama da Allah Allah Allah wai ta cin da sun saba da Allah ta raina Allah yi. Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al-imam muslim fitar da shi a lamba na dubu biyu da sha takwas min hadisi jabirin radiyallahu anhu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه wa وسلم قال annabi yace ce ƙala iblis iblis ne ya jawabi da cewa ya rab laisa ahadun min khalqika illa ja'altu lahu rizqan illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isha shedan yace ya Allah dukkanin bayinka kowanne ka ɗiba mai nashi kaso na arziki da abin da zai ci ya sha hankali kwance fama rizki shaɗan ya ce ma Allah shi mai nashi arzikin da zai rika ci yana sha yana kan shi ƙala aka ce sai Allah ya ce malam yuzkar alaihi ismi duk abin da ba ambaci sunana akan wannan abu ba to kai naka kasan kenan alewa ne zaki sha ba sunan Allah kina kai baki sai shedan ya kwashe amfanin sai ya barke da cuta duk abin da kika ɗauko sai cinye amfanin kina kallo kina cin dissa amma asalin alherin ya cinye amma kina bismillah sai ki cinye abinki duka shedan yana kallo sai dai sa hararanki. bayan da ya iya wani hadisi ingantacce ne akhrajahu abu nu'aymin fil hilya juz'i na takwas shafi na 126 Allah madaukin sarki ya sa mu dace na a wannan sai mun zo kan shi inda kun dai fahimci duk waɗannan bayanan ko cewa ga ƙa'idojin ambatan Allah ko duk waɗannan misalan da muka kawo mun kawo su ne don su kawo mu zuwa ga wannan wajen kun gane matakan inda za a ambaci Allah ko za a ambaci sunan Allah yayin shiga gida shiga kasuwa shiga mota shiga da fita ban daki da sauransu duk waɗannan a cikin karatatakan askar za mu zo wajen amma yanzu za mu zo mai sharhin sunayen Allah ne da faɗin ma'anansa a taƙaice an fahimta in muka ce komi za mu zo sai mun ambaci yanda yake to sai mu shekara ba mu ma fara nan ba yanzu gilashin ki da zaki sa ambaci Allah shine matsalan kin ga sai ki ce to malam me addu'an sa gilashi an gano wannan nake ko yasa ne ce a tsaya mi abin da ya tara Allah madaukin sarki ya sa mu dace suna na farko na Allah huwallahu allazi la ilaha illa hu huwallahu allazi la ilaha illa hu wannan duka sunan Allah ne malam ya ce alisim al-ma'adud fi hazihil jumla min asma'ihi wallah wannan jumlan gaba ɗaya daga cikin sunayen da ake ƙididdigewa daga cikin sunayen Allah shine kalman Allahu kaɗai la gairihi banda sauran min huwa tun daga inda aka ce huwa huwa ba sunan Allah bane wakilin sunan Allah ne wa ilah da ya ce allazi la ilaha ilah ba sunan Allah bane abun bauta ne wal jumlatu tufidul hasar ita wannan jumla an kawo ta ne ta iyakance cewa ba wanda ake bauta ma in ba Allah ba wata haƙiƙul ilahiyyatihi da kuma tabbatar da allantakan Allah wa nafi ma adahu anha da kuma kore duk abin da ba Allah ba amma wane ne sunan wanne ne sunan shine Allah sauran huwa allazi la ilaha illa huwa to suna tabbatar da kamalan tabbatar da bauta ne gawa ga shi Allah amma tsuran sunan shine Allahu mun gano wannan kawai malami ne za a ce shehul mubajjal alfaqihul muhaddis al'allamatun nihirir shehu asrina wa kabiru millatina huwa muhammad kaza duk wannan ba sunan shi bane lakabi ne da kirari me sunan muhammad kun gano wannan da kyau ko ana hasari ne kadai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya wallahu sunan allahu alamun shine sunan yanka dalun alal ma'abudi bi haqqin yana nuni zuwa ga wanda ake bauta ma a bisa cancanta dilalatan jami'a nunin da ya tattaro komi li jami'i ma'anil asma'il atiya wanda ya tattaro ma'anonin sunayen nan duka da za mu zo mu faɗi to yanzu ake ce to malam ya za a yi duk sanda zaki ce ya Allah ke sa abin da yake halatto a ranki Allah shine wanda ake bauta ma a bisa cancanta shi kadai duk wanda ba shi ba ko an bauta mai ba a bauta mai a bisa cancantan ba sannan duk wani suna daga cikin sunayen Allah 99 to suna wakiltan wannan ma'ana ne na sunan Allah kuna gane wannan shi Allahu ya tattaro su duka yan shi Allah ne abun bauta ma a bisa cancanta kadai an gane wannan da kyau ku sannan yake kiran ya Allah tunanin ki kawai kina kiran mahalicci ne to abin da zaki sa shine mai halittan da ya cancanta a bauta mashi shi kadai duk wanda yake bauta ma ba shi ba an bauta mashi a bisa ƙarya zuciyanki ta ƙudurce wannan sai ka rike ya Allah zuciyar na kudurce da wannan kina sane da wannan kin halatto wannan sanda zaki addu'a sai ki ce Allah ba ni lafiya kin ga wannan yana tamfar a zuciyanki ga faɗi Allah ba ni lafiya kin cika matakan addu'a zai baki lafiya nan take Allah ya baki lafiya sanda kike faɗin cin zuciyanki ta halarto wannan ma'anan in ba ta halatto ba ko kina ba da labari kuna fahimtar wannan sanda zaki ba sai kin ce Allah ma'abudun bi haqqin wa khaliqul ashiya a'a zuciyan ta kudurce wannan kina halarce zuciyar na sane da sanda yake faɗin Allahu din to in wannan na nan duk abin da kika faɗa na roƙo Allah zai baki shine fada'uhu biha ku roƙe shi da su ana ganewa to kun ga kenan daga daidai nan da yawa za a tsaya za su fahimci ashe ma kiran allan da ake yi ana kiran shi ne kawai ta hanyar labari ana kiran sunan shi ne kadai allahu me kun gano wannan amma kina cewa don allah a zuciyan kina cewa allan nan fa shine wanda ya kowa ya komi shi ne wanda ake bauta ma a bisa cancanta duk wani da ake bauta ma wanda ba shi ba to shirme ake yi ban kaza zuciyanki ya kudurce wannan sanda ake ce don Allah ba ni sai Allah ya amfani da ikon da yake da an kira shi zuciyan na cike da imani da shi an san matsayin shi da cancantan shi yasa ake roƙa da sunan shi sai tankwar wancan zuciyar sai a baki an fahimci wannan wannan shine dalilin da ya sa da yawa suna roƙo sai su ce shiru shiru ba a karba ba wani shiru shiru ba a karba matakin ne ba ku ba yanzu an kiyaye ma'anan Allahu ko shine ne wanda ake bauta ma a bisa cancanta na biyu shine ar-rahman sunan Allah ar-rahman Aizun rahmatu shamila Allah shine ma'abucin gamammiyar rahama allati wasi'atil khalqi wacce wannan rahama ta Allah ta yi duk halittun Allah tsuntsaye ne ƙwari ne dabbobin gari da na dawa na tudu da na ruwa wanda ake ci da wanda ba a ci masu amfani da cutarwa shin wanda suke tafiya da waɗanda suke kafa kaman ciyayi da bishiyoyi waɗanda suke zaune suke ta ƙasa ko wanda suke tashi sama waɗanda suke rayuwa a jikin wasu halittu kaman ƙwarƙwata kamar kaska da sauransu waɗanda suke can cikin ƙarƙashin ƙasa kaman gwazarma waɗanda suke faruwa sakamakon riɓe wani abu kaman tsutsotsi sai kin sa waɗannan ababen da suke rayuwa kaf halitta ne na Allah kuma jin kan Allah maɗaukin sarki ya yalwace su kaf fi arzakihim Allah maɗaukin sarki shine mai azarta su mun gane wa asbabu ma'ayishihim da kuma sabubban rayuwarsu abun mamaki da Allah ya gara sai ce ta ci ƙasa ta rayu da ya tsutsa sai ce ta ci ƙazanta ta rayu da ya giwa sai ce ta ci ice ta rayu da ya akuya da gada da barewa ya ce sun ci ciyayi su rayu da ya kura da zaki da sauran halittu ire-iren shi sai ce su ci nama su rayu da ya ɗan adam sai ce ya ci hatsi ya rayu da ya kare sai ya tsara mai irin abin da zai ci kun ga ashe ma'ayishuhum yanda za su rayu Allah ne ya tsara wannan arzikin wa masalihahum da abin da yake maslaha gare su akwai dabban da an an kawo shi nan zai ji ya kuntata yanzu yanda kike rayuwa anan kina jin bai maki daɗi ko to gara nan da gidan yari duk yanda gidanku yake maki daɗin zama gara gidan miji da shi mun gano wannan shi Allah shi ya tsara yadda maslaha ga rayuwar ɗan adam take yana fita daga na Allah ya shiga nashi sai ga yana rayuwa cikin kunci to Allah rahaman shi ne ta yalwaci wannan duka to ran da zaki roki Allah madaukin sarki da sunan Ar-Rahman to sai ki ga Allah ki halatto da shi a cikin zuciyarki ar-rahman din nan shine yake da jin kai wanda jin nan nashi ta shafi kowa ta shafi komi ya tsara ma kowane abu maslahan da ta dace da shi to rahaman da kike nema ta duniya ce ko ko rahaman da kike nema ta lahira ce mun gano wannan da kyau ko rayuwanki ne kike san Allah ya inganta ta nan ko ko bayan kin mutu rayuwanki na lahira ya inganta to sai ki roki Allah da wannan suna na Ar-Rahman zuciyanki na halarto wannan kai tsaye ina fatan muna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace na uku arrahim aizur rahma Allah shine wanda yake da rahama na jin kai wahiyar rahma ita ce wa huwa rahman wa ma'anar rahman kasirur rahmatu jiddan duk kusan ɗaya ne Allah mai yawaita rahaman ne ar-rahama rahama arrahim rahim rahama mai yawan gaske wasu malamai suna cewa mai rahama ga dukkan kowa a duniya mai jin kai ga mumine kaɗai a lahira an gano wannan da kyau ko to koma mai mutum ya fassara da arrahman da arrahim rahim kusan sunaye ne ɗaya masu kama da juna sai dan ɗan bambancin ma'ana kaɗan shi sa in kin tashi amfani da su sai ki ce ya rahmanur rahim kun gano wannan Shi ne wanda yake da jin kan da ya gama kowa da komi yanzu kalli kankantan sari ji da Allah ya mai yadda zai rayu ku kalli sauro ku kalli kuma ku kalli kwarkwata ku kalli kaska Allah maɗaukin sarki a ina yi masa abin da zai zasa rayu jikin mutum ko kin ki ko kin so kina tattarewa sauro sai ya rayu kuma da jinin jikinki wani rahama ne na Allah da ya mashi ba da kika iya haka kudin cizo sai ya rayu da jinin jikinki haka kwarkwata haka kaska haka kuma kun gano wannan da kiko wannan kuma shine yanayin rayuwarsu to wannan rahama ce ta Allah ana fahimtar wannan da za ki ɗibi jini kofi ɗaya ki ajiye a ƙofar ɗaki ki ce da Allah sauran da zai shiga ɗakin ki da Allah ga kin zuba mashi ba zai sha wannan ba zai shallake na cikin jikinki zai sha kai tsaye wannan kuma wani tsari ne nawa na Allah to shine ar-rahman rahmaniyan Allah ne ta kai gare shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na hudu shine al-malik almalikuli jami'il ashiya Allah maɗaukin sarki shine ya mallaki komi fara daga kanki kalli tarin jikinki duka duk mallakan Allah ne in na auduga ne audugan da aka shuka shi ya kirkiri irin kuma shi ya fitar da ita ya tsara yadda audugan take sannan allamal insana malam ya alam ya kinsa ma ɗan adam yadda zai sarrafa wannan audugan ya fitar da riga idan ƙarafuna aka haɗa masana'antar da za a ƙera wannan rigan naki ƙarfan daga taman Allah aka haƙo a ƙasa aka yi ƙarfan in roba ne daga bishiyan Allah ne aka yaga aka fitar da roban aka yi duk abin da kika gani a duniyan nan na Allah ne ɗan adam bai da nashi ko ɗaya da raki mamaki ba wai wa ya gaya ma ɗan adam wannan abin sunan shi gero geron nan idan aka sarfa shi za a yi fara faran nan aka mulmulata aka matso nonansa aka dama aka sa sukari zai zama fara da nono a sha a ji daɗi gaya ma ɗan adam daga furan nan daga geron nan za a iya mashi kuna gane wannan da kyau ko wannan rahamaniya ce ta Allah kuma Allah shi ya mallaki duk waɗannan abubuwan ki tsaya ki kalli ababen da ɗan adam yake yi da kyau ki nazarin su ake yake yi shine allamal insana malam ya alam yin abun ma Allah ne ce ma ɗan adam ga yanda zai har wannan asa wanda ake fa ake ji daga wani waje wallahi Allah ne ya ilhamin shi in ba ka ba yanda ɗan adam zai iya yin shi to Allah shi ya mallaki dukkan komi almutasarrifu fiha bila mani'a Allah shi ke tasarrufi da wannan abun kuma ba wanda ya isa ya hana an gani yanzu kina zaune kawai sai ke ji kamar wata matsiriya ne ko masokiya ta soke ki daga haka kawai sai kama rashin lafiya baki ki hana kanki fara rashin lafiya ba inda zaki san baki isa ba daidai da mura ba a sanar da ke in zaki kawai sai dake jikina mara saboda ke din ba ke ke da kanki ba Allah ne ke da ke in kida da ciki ba a sanar da ke san da ɗan ke girma Allah kawai sai dake cikin na girma yaro na girma an gama halitta shi kuma baki isa a sanar da ke san da ke fara naƙuda ba kawai sai dake kin fara mun gano wannan ne ku to Allah shi ya mallaki komai kuma shi yake da tasarrufi akan komi yanda ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya hana shi to shine sai yake cewa huwa allazi yatasarrafu bi amrin fayuta Allah shine ke da tasarrufi cikin al'amura kab kuma in yi tasarrufin dole a biyayya yanzu wace ce anan ta isa da ce lokacin sanyin nan bata jin sanyi eh tasarrufin Allah ne sai kin ji lokacin zafi kuma sai kin ji lokacin damina kuma sai kuna gane inda Allah yake sarrafi ku to shi ke hukunta tsarin shi dole a bi shi a haka yanzu ba muna cikin rana ba yanzu duk yanda muke kokarin Allah ya juya ya mana dare akwai wanda ya isa yi saboda yinin da dare duk mallakan shi ne sai san da ya su duk sanda muke son yanzu a yi mana ruwan sama Allah ba zai yi ba sai ya gama sanyi sannan zai yi zafi sannan zai yi damina shi ke da tasarrufi cikin mallakan waɗannan abubuwan duka to in kin tashi za ki roƙi Allah wani abin da ba ki da shi kuma kina son Allah ya mallaka maki sai ki amfani da sunan Allah al-malik Allah mai mallaka sanda yake faɗin al-maliku ga Allah zuciyanki na halatto maki shine ke da komi shi ke da kowa shi ke da tasarrufi yanda ya ga dama ba wanda ya sai hana shi sai ki ce Allah cikin abinka ka bani kaza zai baki kun gano wannan mijin aure kike nema sai ki ce Allah kai ne kai samarin nan Allah naka ne kai ne kaza kai ne kaza ka bani iri kaza iri kaza iri kaza zuciyanki na halatto maki wannan sai Allah ya baki in ma kina da wanda kika riga kika fitar ne ki gaya ma Allah wane ne ai naka ne kai kai shi kai ke mallakan shi kai ne ke jujjuye al'amuran baki daya Allah an ka juya zuciyan ya zaman ni yake so bai da yanda zai yi Allah kai ma haka dan ba cutar da shi nake son zan yi ba sai Allah madaukakin sarki sai ya baki kina zaune a gida sai ke ji kira a waya shike ne <laughs> Allah ya gama harkar kun gano wannan amma an kike kira sunan maliki kadai kike shuru baki halarto da irin waɗannan ma'anoni na sunan ba har yanzu baki bauta mu Allah da sunan ba ai sai zuciyar ta kudurce bakin ya faɗa Allah madauke sarki ya sa mu dace an fahimci sunan Allah al-Malik ko na biyar al-Quddus ai al-Munazzah anin naqa'is Allah shine wanda ake tsarkakewa daga dukkanin naƙasa al-mawsufu bi sifatil kamal wanda yake siffanta shi da kowace irin siffa na cika huwa zahirun min al-uyub Allah shine wanda ya tsarkaka daga dukkan aibi al-munazzah anil aulad wal andad Allah shine wanda ya tsarkaku bai da ɗa kuma bai da kishiyoyi wa hazihi sifatun yastahiqqu hadi zatihi kun ga waɗannan sufofi Allah ne ya cancance su da zacin shi to yanzu misali in kina son ki roki Allah da wannan sunan ta ina za ki roke shi a lokacin da kike tsoron za a iya cin mutuncinki ko za ki shiga cikin wata matsala a rayuwa ko a dukiyanki ko a iyalanki ko a wani abu na kina neman Allah ya kiyaye ke tsarkake ki daga wannan sai ki ma Allah kirare al-Quddus Allah kai ne ka tsarkaka daga dukkanin na ƙasa kai ke da siffofi na cika kai ne tsarkakakken mahalicci daga dukkanin aibi wanda ka tsarkaka ba ka da ɗa ba ka da ‘yan uwa ba ka da kishiya zuciyanki ya halatto maki wannan sai ke ce Allah ka tsarkake ni daga aibubbuka iri kaza ka kare ni daga matsaloli iri kaza ka hana kaza da faifar da ni iri kaza iri kaza kina ambaton wannan suna na al al-Quddus kina halatto da ma'ana a cikin zuciyanki kwandar da hankalinki kawai ma'ana zai tabbata za ga alheri ya biyo baya insha Allah ana gane wannan yanzu a iya zama kawai unguwa ai ta gulmanki ana kokarin bata ki ana ta kirkiro abubuwa na nakasa ana danganta miki su an gane to za ki roki Allah madaukin sarki sai ki amfani da wannan Allah ya tsarkaku daga dukkanin wani aibi to abin da zai zama aibi a kanki ke kuma Allah madaukin sarki sai ya kiyaye ki aibantuwa da wannan aibin shi ma sai ki roki Allah kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sai assalam ai allazi salima almu'minuna min uqubatihi Allah madaukin sarki shine wanda yake amintar yake kubutar da muminai daga hukuban shi in kina neman Allah ya kare ki daga hukuban duniya da lahira sai ki roki Allah da assalam Allah ka kare ni daga shiga kunci da damuwa da hukuba da matsalar lahira shi kuma wanda ya sha bamban da gafara da kuma jin kai yanzu matsalolin da za a fuskanta filin kiyama hukuba ne to sai ke roƙi Allah ya salam matsalolin da suke faruwa yau a duniyar nan na talauci da kunci da damuwa da bacin rai haka kawai sai ke roƙi Allah ya kare ki daga wannan ki samu salama to sanda kike roƙon Allah ya kubatar da ke daga irin waɗannan abubuwan kike kiran sunan assalam sai ki kudurce shin ke mumina ne tukuna domin Allah madaukin sarki bai cire mutum daga kuncin duniya da lahira irin wannan sai shi mumini ne in ko ba mumini ba ne sai dai kawai wani talala da Allah maɗaukin sarki zai iya mai kuma za mu zo mu ji irin wannan a gaba Allah maɗaukin sarki ya shiryar dum to yanzu a kalla ga sunaye shida kuma da fatan duk kin fahimci manonin kuma kin shirya ki roki Allah da su Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus as kuma kowanne da ɗan takaitaccen ma'anan shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu ji mu kiyaye kuma mai aiki da su na bakwai al-mu'min sunan Allah al-mu'min ba kawai ki zo kina karantawa al-mu'minu al-muhaiminu a'a aina ma ma'ana al-mu'min Allah mumini ne ko me malici ai almujizin lazi yu'ammanu ibadahul mu'minina Allah shine wanda yake sa katanga Allah shi ke jibintan al'amarin bayan shi muminai wayan suruhu alaman zalamahum yake taimakonsu kan duk wanda zai cuce su kowa zai cuce ki sai in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙe shi da sunan mai almumin. Allah ka amintar da ni daga cutarwan mai cutar da ni ka kare ni kar mai nufi na da cuta ya cuce ni sai ki roƙi Allah da wannan mun gano wannan da kyau ko ko abu za ki aje kila kina tsoron bera ko burgu ko wani abu zai bata sai ki roƙi Allah da sunan al-mu'min ya tsare miki wannan abu jarabawa ce za ki rubuta kina tunanin za a rage maki maki in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙi Allah da wannan kun gano wannan ko menene in dai ke muminan ne to Allah maɗaukin sarki zai tsaya maki ya tsare maki ba wanda ya isa ya cuce ki ko ya zalunce ki ga magani a gonan yaro kal'isu fil baida'i ya katalo hazzama wal ma'u fawqa ha mahmulu amma kina tsoron za a cutar da ke ko ta ko ina amma kin kasa roƙon Allah kuma Allah madaukin sarki ya sa mu dace na takwas almuhaimin me ma'anar almuhaimin ai arraqi Allah shine mai sa ido alladhi ahata bi kulli shay'in min kulli wajhin Allah shi ya san komai ta kowane fuska huwa alladhi la yanqusu mani' min sawabihi Allah ta'a min sawabihi Allah shi ne wanda duk wanda ya aikin kwarai Allah ba zai rage mai ba walau kasar komin yawan aikin wala ya yazidul asi Allah bai kara mai sabo iqaban wani irin uquba alama ya yastahiquhu a bisa gwargwadon abin da ya cancanta na uquba li'annahu la yajuzu alaihi al mun gano wannan Allah ba zai ce ba zai yi ba kuma waye gari yayi Allah ƙarya ba tabbata a kan shi ba to yanzu ya ki roki Allah da al-muhaimin ne kin yi aiki ko kin yi jarabawa ko kin yi intabiyu ko kin yi wani abu wanda kina tsoron kada a je a rage ko a ƙara ko a ƙi ko a zalunce ki in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙe shi da me al-muhaimin ya Allah mai sa ido mai tsaron gaba da baya wanda duk wanda ya bi ka baka rage mai wanda ya saba ma baka ƙara mai Allah ka tsare min abu kaza nawa da nake son a tsare min shi sai Allah ya tsare miki ko da fiya mai gidanki zai kina tsoron kai ya je can ya je ga wata ya zo ya raya sunnan annabi sai ki roki Allah da al al-muhaimi mun gano to mai al ya ya al-muhaimi ga fa mai gidan nan zai tafi course a India kuma Allah ka san yan indiyan nan yadda aka misali to Allah a dawo min da shi lafiya loka samun ido har ya je ya dawo ana yin wannan addan ko ba yi wannan za ta yi ko ba za ta yi ba amma ga ku yin ta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ka tsare mu daga dukkanin wani sa'idar masu sa ido gane aka ba da labari ya labari yake ma dai wai wata ko wani ne ya zo yana tsawafi yana roƙon Allah ya Allah Allah kai mana maganin yan sa ido sun sa man ido sun yi kaza sa ta faɗin abubuwa iri-iri Allah ka tsare man mijina Allah karka sa ya man kishiya Allah maɗaukin sarki wanda suke sa mana ido sun ƙosa sai an ƙara man kishiya Allah kai man su. sai wani malami shi haba baiwar Allah kiru ya ce ya Allah ga ɗaya ma Allah ka dace masu gani <laughs> ba rati ko shi wani daga ci yan sa'idawa Allah ya sa mu dace na tara shine al-aziz allazi qawiya al-qawiyul galib Allah madaukin sarki shine mai ƙarfi marin jayi al'izza halatun mani'a min an yughlab wani yanayi ne da ke hana a rinjaye mutum idan kuna gogoriyo kan abu kuna rige-rige kina ganin kamar abokan rige-rigenki za su yi gaba to sai ki roƙi Allah da al'aziz Allah ka saman man izza da buwaya da ɗaukaka ka a rinjaye ne. kar a yi nasara a kaina sai ke amfani da kalman al'azizu yanzu ina ganin kusan abubuwan da muka ambata bukatunku da yawa za ku iya shigar da su cikin sunan nan guda tara eh kuma don allah in an tashi ke tsaya ki fahimce su da kyau ki nemo wasu bukatunki kamar guda goma ki tasa roƙon allah a kansu kina ma allah kirari da waɗannan sunayen ki zaɓi kowanne a munasabar shi ki roki Allah da shi kafara rana ya ki gani mun gano wannan in ba kina roƙon Allah da al'aziz Allah zai iya sa miki wani irin kwarjini a zuwa ce bari mu haɗu da wanci wallahi za ta ji magana ana zuwa gaban ki ce a tashi lafiya <laughs> ya gida ya harkoki izza kenan wallahi al-izzatu wa rasulihi wa lil na goma na goma shine me aljabbar ay allazi yujabbiru alfaqar bilgina. to wannan naso sai sati mai zuwa aljabbar ko shine wanda yake ne toshe kafa na talauci da me da arziki wal marad bis siha in ba ki da lafiya ki roki Allah da wannan sunan zai canza maki zama ya baki lafiya kun gano wannan ma ya lalasa mutane da yawa ba sa fahimtar wannan za mu alakanta aljabbar da almutakabbir za ku ji bambancin su da yadda kowanne yake shi sa idan muka zo karatu na gaba a kan wannan suna na goma za mu tashi domin ke je yanzu abubuwa da dama suna daminki annabi ya faɗi addu'an da zaki dafa waje ki in kin dafa kin karanta wannan sai ki ƙara addu'a sai ki kirari da waɗannan sunaye ki ganin Allah bai raba ki da shi ba amma wasu matsalolin ke da kanki bai ke sa ma kanki da har yau ba kya roƙon Allah ya cire maki kina jin labarin wani sabon mai magani a gidan rediyo ya bayyana za ki kuɗi ki zuba a cikin jaka sai ki sheka sai ki je sai ki kai musu sai ki da kina nan kina sa ran ai an ce maganin nashi farau ne da kasawa kun gano wannan amma ki roƙi Allah ba za ki wannan ba akwai matsalolin da billahi al'azim ba sai kin sha komi ba Allah madaukin sarki zai yi maki wannan matsalan naki an gani tamma ina sani ba sa fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin sai ce almutakabbir ay al'azim almutaali alqahir almu'tad almu'tati khalqihi idza naza'uhu al'azma qasamahum هو الذي takabbara an كل شيء wa takabbara an zulmi وتكبر wa takabbara an في العبادة shirk fil ibada إلا ما minha illa ma شكرا khalisan liwajhihi يقول waɗannan sunaye guda biyu za sharhin su da kuma yadda ya kamata a roƙi Allah da su da kowane mataki da ya kamata mutum ya ɗauka na wajen roƙon Allah maɗaukin sarki ya zaune da shi lafiya kan waɗannan abubuwan to in kin haddace waɗannan sunayen da waɗannan ma'anonin kina halartowa da su yayin addu'a da matsalolinki ne da kullum to shine kin tsara sunayen Allah in kin mutu da haka zaki shiga aljanna Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum